أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم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 da muka tattaru a wannan masallaci mai albarka masallacin salam a nan unguwar maitama a cikin babban birnin tarayya abuja farawa daga jagororin zama manyan limamanmu na wannan masallaci shugabannin wannan masallaci a sauran mahalarta maza da mata dukkanmu ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna rana ce ta alhamis wanda watan da muke ciki sunan shi watan sha'aban har ma ya kwana goma sha tara kuma shi ne wata na takwas a jerin watanni a kalanda ta musulunci sannan a bana hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ita kuma daidai take wannan rana da ashirin da tara ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da hudu daidai kamar yadda aka ji taken zama ko kuma matsalar da za mu tattauna a kanta a wannan zama shine haƙoƙin 'ya'ya akan iyaye galibi muhazarori sun fi yawan gudana a ce haƙoƙin iyaye akan 'ya'ya galibi za ka ga shi aka fi yawan tattaunawa wannan yasa akwai ƙishirwa, akwai matuƙar buƙatar su ma iyaye su sani akwai nauyaye-nauyaye a wuyayensu kwatankwacin nauyin da ke wuyan 'ya'yansu na masu biyayya to su ma suna da nauyi da za su sauke kafin tunkara 'ya'ya a ce ba ku sauke nauyin iyayenku ba shi yasa wannan maudu'i muhimmi ne kwarai akan mu tattauna ba ma kaɗai muhadara ta yau ba a duk damar da aka samu kai a gida a matattara ta al'umma mu tattauna wannan matsala. domin kuwa a asali ɗa da ake gani ya saɓa ma iyaye ibn qayyim a wani kalami nashi a wani littafi da yake kira tuhfatul wadudi fi ahkamil mauludi yake cewa iyaye ke fara saba ma 'ya'ya kafin 'ya'ya su saba ma iyaye akan haka yake da kyau mu fahimta cewa duk yaron da bai samu kulawa ta iyaye ba to shine yake waye gari a matsayin wanda ke fito na fito da iyaye an kai ƙara gaba ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ta rashin biyayyar ɗa Umar zai zartar da sakamakon abin da ya ji sai ɗan ya ce to ni bana da damar in faɗi albarkacin bakina aka ce faɗi ya ce to shi wannan mahaifin da ake ganin na saɓa mawa shi ne wanda ya fara saɓa mani kafin ni in saɓa masa aka ce kamar ya sai ya shiga lissafi ya ce abu na farko an nemi iyaye su zaɓa ma ‘ya'yansu wadda za ta zama mahaifiya gare su’ ni kuwa wannan mahaifin nawa bai zaɓa mani uwa ta gari ba wata ce ya samu mara kyakkyawan tushe a asali na gida na ƙwarai ta zamanto dalilin haka ita ce mahaifiyata na biyu ana sa ma ɗa suna na ƙwarai amma ni sunan 'yan tasha ya samu. bayan haka na uku ya ce akan tasa yaro a nuna mashi abu mai kyau da marasa kyau ni tsakanina da shi sai hantara sai tsangwama sai tsawa sai kora akan haka titi ya wurga ni titi shine ya saita tunanina don haka yau yake girba abin da ya shuka in mun fahimci wannan ɗan takaitaccen gutsirarren kissa da ta faru a fadar Umar ɗan Khattabi ta karantar da ku da ni cewa e lallai iyaye na da wata gudunmuwa babba da Allah ya ɗora a wuyansu game da ‘ya'yansu. To akan haka sai mu dawo mu kalli topic ɗin domin mu bashi abin da ya cancanta gwargwadon hali na damar da muke da ita bayan wannan gajeruwar shimfiɗa. Haƙƙin ‘ya'ya a kan iyaye Farko suwaye ‘ya'ya, in an ce ɗa ya shafi namiji ya shafi mace na daga abin da Allah ya azurta ku da shi bayan samuwarsa ta huska da ta dace ya samu saboda haka yayin da muke tattaunawa akan haƙƙin ‘ya'ya zai shafi ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata har akwai ma masu ganin kai har jikoki za su iya samun shiga a wannan layi sannan sai aka ce haƙƙi haƙƙi ma'anar shi Shi ne za a iya ce ma abinda wane ya cancanta ya samu daga ɓangaren wanda aka ɗora ma nauyin wannan abin saboda haka yayin da aka ce haƙƙi ka iya fassara shi da wajibi ko ka fassara shi da nauyi wanda aka ce yake a wuyan iyaye game da 'ya'yansu asalin ‘ya'ya ni'ima ne a daidai yadda za su iya zamantowa ni'ima me ni'ima alkhairi ne abin so ne abin sha'awa ne amma kuma za su iya zama abin kyama da kuma abin gudu yayin da ba su samu kyakkyawar kulawa ba akan haka Annabi rahma wani sahabi ya zo ya same shi ya ce ya rasulallah na ga wata yarinya ko wata mata wadda nake son na aura kyakkyawa ce amma ba ta haihuwa ma'aiki ya saurari wannan bukata nashi har sai da ya maimaita ta so uku daga ƙarshe sai ma'aiki yake cewa تناكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ياكو جماعة إن ذاكو أوريكو أوري mata masu nuna maku ƙauna kuma a daidai lokaci waɗanda suke haihuwa domin ɗaya daga cikin manufar auratayya shine yaɗuwar jinsin ɗan adam shi ya sanya duk abin da zai samar da jinsin ɗan adam sai kaga Allah ya kawo sababin shi a hanyar matsala auratayya ita kan ta macen kafin ta isa ɗaukar ɗa ko ɗaukar ciki sai kaga babu wasu ababen da za su ba namiji sha'awa a jikinta ababen da za su ja hankalin shi zuwa gare ta hikimar Allah manufa domin ya zamanto an samar da jinsi na ɗan adam ya ci gaba da ɗorewa ashe ɗa ni'ima ce da tana daga cikin babban manufar auratayya a cikin rayuwar ɗan adam to kuma sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce su ‘ya'ya wasu al'umma ne ko wasu halittu ne ko wasu bayi ne waɗanda suke ba sa da wata alƙibla sai alƙibla da iyaye suka ɗora su a kai za ka samu wannan a hadithin da bukhari da muslim suka fidda daga abu hurairata radiyallahu ta'ala an yayin da yake cewa kullu mauludun a wata ruwaya mamin mauludun illa wa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi alayhi salam yace duk wani wanda zaka samu abin haihuwa to a asali ana haihuwar shi ne akan fitra malamai suka ce ma'anan fitra shine baya da wani mummunan tunani a sadda za a haife shi bai san ƙarya ba bai san yaudara ba bai san ha'inci ba kuma ma hasali ma malamai suka kira fitra kamar yadda abu huraira marwacin hadisi ya kawo ayar fitratullahi lati fataron nasa alaiha ya ce fitra shine ɗabi'a natural da Allah ya halicci ɗan adam a kanta ba ta gurɓatuwa ko ba ta gurɓata da komai ba saboda haka fitra na nufin inda za a ɗauki jinjiri bayan haihuwar shi kada a bari ya ga talabishin kada a bari ya ji wasu miyagun kalamai daga kowa kada a bashi ya cuɗanyu da wasu miyagun bayi shaidan kada ya tafire a cikinsa a aje shi wani guri wanda har zai girma bayan girman shi da in aka koma abinda za a samu a zuciyarsa shine babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma za a same shi mai gaskiya kuma za a same shi mai sanin ya kamata mai kunya mai amana mai alkawari duka waɗannan annabin rahama yake ce ma iyaye ba wani abin haihuwa da za ku haifa face an haife shi clean kuma an haife shi a matsayin natural yadda yake baya da wani matsala shi a kankin kanshi a asali so kunga in muka dibi wannan hadisi wanda ingantacce ne ruwaya ce tabbatacciya har imamul bukhari a cikin adabul mufrad yana cewa iyaye su ma suna yin uƙuƙi ga 'ya'ya kwatankwacin uƙuƙin 'ya'ya akan iyaye ya yi babi na musamman <clears throat> inda ya kawo makamancin wannan dalili cewa ai shi yaron nan ba a haife shi ɗan ƙwaya ba ba a haife shi kidnafa ba ba a haife shi mayaudari ɗan yahu yahu ba ba a haife shi ɗan fashi da makami ba ba a haife shi wani ɗan daba ba ba a haife shi wani wanda zai zame ma al'umma matsala ba a asali alaihi salam ya ce yuladu alal fitra an haifi yaron nan ne akan fitra salima kenan da na ce mana gudunmuwar iyaye ga 'ya'ya ko nauyi ko haƙƙin 'ya'ya akan iyaye yana nufin in ka ga yaro ya karkace to a wannan hadisin alaihi salam na cewa ko kusa ko nesa laifin iyaye ne wannan kamar ƙarar abin da alaihi salam ya ce domin ya ce ba a haife shi da wannan mummunan halin ba laifin iyayen ya rage a kan cewa kila sakaci suka yi ya fita ya je inda za a lalata shi ya lalace still dai laifinsu ne kila ba su lura ba ya samu wani aboki da ya ɓata shi still dai laifinsu ne kila sun kau da kai ne don sun shagalta da abin da zai ci sun shagalta da harka ayyukansu na ofis sun shagalta da abin da ya shafi harkokinsu na rayuwa har ya kai ga samun kanshi a matsalar da ya samu kanshi a kanta yaro a farkon tasowar shi bai san wannan bai da kyau ba ko wannan na da kyau ba sannan bai san wannan zai iya masa illa ba ko wannan ba zai masa illa ba duka Allah tabaraka wa ta'ala da ya azurta 'ya'ya da ya azurta iyaye da 'ya'ya sai ya zamanto iyayen su ne Allah ya ɗora ma nauyin saita su yaran nuna masu wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne wannan halal ne wannan haram ne wannan daidai ne wannan ba daidai ba ne shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala a suratu tahrim yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ko an anfusakum wa ahlikum nara ya ku mu'minai ku yi ƙoƙarin ba da kariya makawunanku da iyalanku daga wuta wannan cewa ku kare kanku ku kare iyalanku ma'ana duk yadda za ku yi ku ɗora iyalanku a kan tafarkin rahama tafarkin aljanna shine kun kare su daga wuta a bayyane babu uba da zai bari ɗan shi ya tunkari wuta yana kallo ya kau da kai amma idan ka kalli abin da ke faruwa a cikin al'umma sai ka ga kamar yana kallo ya gan shi ya tunkari wuta amma ya kau da kai bai nuna damuwa ba akan haka bai kare ɗansa daga wuta ba don haka bai ba da haƙƙin ɗan nan nashi ba to sai mu zo mu kalli haƙoƙin ‘ya'ya a kan iyaye haƙoƙin nan sun kasu gida biyu akwai haƙoƙin kafin haihuwar yaron akwai haƙoƙin bayan an haifi yaron ɗaya daga haƙoƙin da ke kafin haihuwar yaro akan uba da ita kanta uwa shine abinda ma'aiki alaihi salam yake cewa ta khayyaru li kun fa innal irqa dassas ku yi ƙoƙarin zaɓa ma ɗanku inda za ku shuka shi gonar da za ku shuka shi ya fito har ya zamanto ya zama kamar yabanya ku zaɓa ma irin irinku inda za ku je ku kai shi ku shuka akan haka yana nufin haƙƙin ɗa ne a zaɓa masa uwa ta gari shi yasa alaihi salam ya ce tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace ne dan abu hudu amma sai ya ce alaika bi zati din ni kam a shawarata ya kai wanda ka tashi za ka yi aure ka nemi ma'abuciyar addini in kana neman shawara daga gare ni ko da ba ta haɗa daidai abubuwan guda hudu ba ko kuma in ta haɗa to lallai a samu akwai addini cikin al'amarin ya ce idan ka samu ma'abuciyar addini shine ka ci ribar abin nema domin kyawo abin nema ne a macen da za a aura nasaba abin nema ne a macen da za a aura hakanan abin da ya shafi irin yanayin tushen iyayenta 'yar dangi shi ma abin lura ne a gan abin da za a aura amma fa ka sani wannan ababen da ake ma lissafi suna da ɗan wani zango da za a wayi gari yanzu kuma matsalar da ake fuskanta ba batun cewa kyawun bane ko nasabar bace ko kuma tushen bane a'a a yanzu ana neman wace ce makarantar farko ta 'ya'ya da za a haifa murabbiyatil ajiyar, madarasatil ula wanda alaihi salam yake cewa al'ummu madrasatil ula idza a'adattaha a'adatta jilan tayyiba uwa ita ce masauki ko makaranta farko ta 'ya'yanka inda ka samar da ita da ya dace to ka samar da al'umma ta kwarai yayin da kuwa baka zaba masu uwa ta kwarai ba to matsala daga nan za ta fara za ta wayi gari ita ce farkon wadda za ta fara lalata maka ‘ya'ya kafin komi kuma ba wai da gangan ba bata ma ƙaddara abin da take ba lalata ‘ya'yan ne domin iya iya wata kenan iya abin da ta koya a gidansu kenan tushenta ɗabi'unta halinta haka iya abin da za ta iya kenan don haka sai mu riƙe ‘yan uwa masu albarka haƙƙi na farko da ke kan uba game da ‘ya'yansa shine ya zaɓa masu uwa ta gari ba laifi ta zan bayan tana ta gari kyakkyawa ba laifi ta zan bayan tana ta gari ‘yar babban gida ba laifi ta zan bayan tana ta gari ta zamanto wata wadda take mai abin duniya duk wannan ya biyo baya ba a ce wai don an ce ka zaɓi ma'abuciyar ta gari ba ba a ce wai ana nufin dole ta zama mummuna ba ko kuma dole ta zama ba 'yar kowa ba a'a akwai inda za a yi sa a samu duka Allah ya haɗa sai ka binciki haka kuma da alaihi salam ya ce alaika yana nufin ka yi bincike ka yi bincike ka yi bibiya ka bi diddiki domin 'yar uwar rayuwarka ce yanzu za ka samar dole kai taka tsantsan ko satin nan akwai wani wanda ya zo ya same ni kai shekaran jiya ma ne a masallaci yana kuka magidanci ne yace bayan ta lalata 'ya'yan kuma ta zo ta ɗora wani diman a kaina wanda na kasa yanzu ta tafi ta banni da 'ya'yan hudu na rasa ina zan sa kaina kuma duk abin da zan ce masu ita suke kallo ba ni ba haka akwai lokacin da na yi eh, tafsiri a wata unguwa wani masallaci na abin ga na cikin life cam a akado <clears throat> a ciki sai nake bayyana cewa iyaye mata musamman Allah ya sa sawaka in an samu rabuwar aure sukan ɗora 'ya'yansu a wani network mai wahalan kai su gallaza ma shi uban yadda ya yi mata tana ganin akan 'ya'yan za ta rama saboda haka sai ta sa su ci mutuncin uban dan iya tunaninta kenan sai ta nuna ƙarshe a nan zantiri ba sai na faɗi gida ba akwai uwar da ta taso 'ya'yanta ta sanya babban ɗan ya aje mata kujera ta samu wuri ta zamna ɗaya ya zo ya sha makance uban matsakaicin ya samu bulala ya ta mata uban wanda yake raba faɗan yake bayyana mana abin ban takaici uban nan sai dai ya zubda hawaye akan abin da gaban shi yake faruwa ba yadda ya iya in ana kawo ababen da suke faruwa yayin da kai kuskuren auro mace wadda take karkatacciya to za ka sha matsala daga 'ya'yanka da kuma abin da zai biyo baya hatta ka sami yaro mara tausayi wani lokaci yana da alaƙa da wacece uwar kuma ta fi zamnawa da shi ta fi ya fi shaƙuwa da ita fiye da kai don haka haƙƙi na farko yadda na ce miji ya zaɓan ma 'ya'yan shi uwa ta gari haka ita ma uwa ta zaɓan ma 'ya'yanta uba na gari akwai uba da za ka samu cewa shi ne dalilin duk matsalar 'ya'yan shi To uwa ma an ce katta zamna ya zamanto kowa ya zo neman auren ɗiyarku kawai a miƙa masa a'a a tsaya a dibi shin wannan ya cancanci ya zama uban 'ya'ya gare ki ba wai kawai manufa aure ba shine tsakanin ki da shi a'a yanzu za a gina wani wata daula ce mai zaman kanta To wannan daula ya kamata a kalli abin da zai biyo baya na zurriya da za a samar haƙin farko kenan haƙi na biyu duka kafin haihuwa shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana cewa addu'a ba a raina ta Allah ya faɗa ƙarshen furqan rabbana hablana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah abinda za ka ba mu daga 'ya'ya da daga matan da za mu samu a gaba fa ba tare da an riga an yi auren ba ka ba mu wanda za su zame mana sanyin ido ƙurrata a'in su zame mana kwanciyar hankali su zame mana natsuwa wannan haƙƙi ne ka gabatar da shi tun gabanin samun ɗan hakanan cikin wannan ana ce bayan ka samu matar kakka tafi kwanciya da ita sai ka roƙi Allah cewa Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana Allah ka nisantar da shaiɗan daga gare mu kuma ka nisantar da shaiɗan daga abinda da za ka azurta mu da shi na zurriya wannan addu'ar kada mu ɗauka cewa in na ga dama in yi ne a haƙƙin ‘ya'yanka da za a samu ne ka yi wannan addu'a kafin kwanciya da iyalinka. Mu riƙe wannan a matsayin haƙƙi na biyu, bayan nan yayin da za a ce an samu ciki, yanzu kuma addu'a za ta zama dubul za ta ninka. Allah ya haƙaito a suratul Araf. la'in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin ya Allah ga matata da ciki in ka ba mu na ƙwarai Allah za mu yi godiya gare ka godiya a aikace godiya a magance godiya a rayuwa gaba ɗaya shi sanya maman Maryam take cewa rabbi inni nazartu na ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim Allah na ma alƙawari idan abin da ke ciki na na haife ya zama na ƙwarai zan bayar da shi ga hidima ma addininka Allah ka karɓa mani wannan kafin samar da ɗan kenan yayin da aka haife shi haƙƙi ne ga uba haƙƙi ne ga uwa a yayin haihuwan nan a iya ƙoƙari a bi sunna a ƙa'idojin yanayin bi da farkon tarbiyyar yaro na farko kamar yadda aka ambata shine hatta uwar ana son ya zamanto ba shiririta take saurare ba yayin da ɗa yake a cikinta domin wannan sauti na tasiri ga shi yaron haka duk abin da ke faruwa da uwa yana tasirantuwa ga shi ɗan da ke cikin cikinta ce sanya an yi misalai masu yawa da za a ce uwar da ta fi yawan sauraron ƙur'ani in ɗanta ya zo duniya za ka samu ɗanta ya fi karkata bisa son muryan nan da ya saba saurare yana cikin cikin uwa kamar yadda ma saɓani shi ma yake zama saɓani akan haka sai ya zamanto a kula da wannan a matakin farko-farko bayan da aka haife shi ana dukufa yi masa addu'a Allah ka sanya shi ya zama ɗa na ƙwarai wannan Allah ka sanya shi ya zama ɗa na ƙwarai ba da safe ba ba da rana ba ba da dare ba ba ana ruwa ba ba bayan sallah ko ina ka samu dama ka dukufa addu'a mu kalli annabawa gaba ɗaya farawa daga kan annabi zakariya yana cewa wa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya Allah ka bani majibinci wanda zai zama na ƙwarai ya gaje ni ya gaji ali yaquba Allah ka sanya shi mai saiti wannan addu'a da uba zai yi uwa ma na da bukatar ta yi ta za ku ci gaba da ta wannan addu'a shi ka ji annabi Ibrahim yana rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba habli min salihin kamar yadda yazo cikin suratu safa Allah ka bani na kwarai cewa Allah ka bani na kwarai kakka ɗauka akwai wanda yake baya buƙatar nanata wannan malam na buƙatar ya roki Allah na kwarai alhaji na buƙatar ya roƙi Allah na kwarai duk fa in kun kalla za ku ga wannan shine saitin da ake bari tun farko sai yaro ya zo ɗan karkataccen ka rasa ɗan iblis iblis ne ko kuwa shaiɗan ne ko kuwa ɗanka ne ya aka yi yake wannan tantirancin alhali ka baro shiri tun rani in ji bahaushe a baya ake barin duk abubuwa kuma shari'a ba ta karantar da wannan ba sai don sanin haƙiƙa barin waɗannan abubuwan na jawo a rasa ɗana kwarai sannan kana haihuwar shi aka ce ka nemi suna da zai saita tunanin shi ya ɗora shi akan turba mai kyau ka sanya ma wannan yaro ka ƙaddara ka sanya ma yaron ka suna sakarai wallahi ko ba sakaran ba ne haka zai tashi a hankali ana kai sakarai sai ka ga ya tashi sakaran don mai domin suna na da tasiri ce sama ma'aiki alaihi salam kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim yake ce masahabbai da asubahi an haifa mani ɗa jiya da daddare na sanya mashi suna da sunan kakana ibrahim wannan lokacin da mariyatul qibtiyya ta haifa masa ɗansa ibrahim wanda ake ce ma ibrahimul mu'azzam akan haka za mu ga bai bari ba ma har sai kwana uku ko sai kwana bakwai amma da ya zo a hadisi sai yake cewa kullu mauludin marhunin bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma dukkan abin haihuwa ana rataya shi da aƙiƙar da ake yanka masa ranan bakwai kuma a sa mashi suna Kisa sai aka ce ya halatta a sanya sunan yaro tun daga ranan da aka haife shi amma bai zamanto nauyi ya zama kamar wajibi ba sai ranar bakwai amma halarci tun daga haihuwar shi har ya zuwa biyu uku ga wata ai uku ga haihuwar shi a sati kwana na uku duka za a yi masa abin da ake ce ma khutuba shine kiran sallah da iqama kiran sallah kunnan dama iqama kunnan hagu dan ya alkhairin da ya fara saurare kenan sannan a yi masa wannan sa suna annabi rahma alaihi salam ya canza sunayen da dama daga sahabban da ya ji sunan matsala ne sa'idu bin al-musayyib ya ce kakana sahabi ne na ma'aiki alaihi salam lokacin da ya musulunta sai ma'aiki ya ce ya sunanka sai ya ce na hazan huzun in an ce huzun shine baƙin ciki annabi rahama ya ce a'a sunanka sahal sai ya ce ya za ka canza min sunan da mahaifina ya sanya min tun lokacin da aka haife ni ni dai ka banna a hazan ɗina yadda yake sa'id bin al-musaibi ya ce wannan abin da aka sa makakanmu suna har yanzu a famili ɗinmu wannan baƙin cikin yana bibiyanmu na wannan mummunan sunan guda ɗaya haka zaid ya zo ya samu ma'aiki alaihi salam ya ce ya sunanka ya ce zaidul khaili khail shine zaidu na dawaki alaihi salam ya ce a'a sunanka zaidul khairi ya ce wannan kalmar zaidul khairi da ma'aiki ya canza min sai ya zan alkhairi baya rabuwa da ni a ko'ina nake shi yasa bahaushe ke cewa suna linzami aka ce mafi gaskiyar sunaye da za ka sama ɗanka shi ne abin da aka danganta shi na bauta ga Allah ka ce mashi abdullahi ko abdurrahman shi ya sanya hadisi ya ce asdaqul asma'i abdullahi abdurrahman mafi gaskiyar suna shine a ce mutum bawan Allah ko bawan mai rahama dan haka ne dama sai dai in ya karkace saboda haka wajen sa suna an kyamaci sunan fajirci sunan fasikanci sunan mujrimanci shi yasa annabi rahma ya canza kuma qur'ani a suratul hujurat Allah ya ce bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman tir da suna na fasikanci da za a sanya ma mutum da suna saboda haka duk yadda za ka yi za ka ga ga sunan annabawa nan ga sunan salihan bayi ka sa ma ɗanka sunan da duk da aka ambata mashi wannan suna zai ji ashe wani muhimmin mutum ne aka sanya mashi suna don haka zai ta ƙoƙari ya ga ya yi kwaikwayon mai wannan suna ce sa ake cewa suna linzami to baya ga sa suna aka ce sai nauyin abin da ya shafi raino walwalidatu yurdi'na hunna haulaini kamilaini Allah ya ce wa alal mauludi lahu hunna. iyaye mata suke da nauyin shayar da 'ya'yansu har tsawon shekara biyu shi kuma wanda aka haifa mawa uba kenan nauyi ne a wuyan shi ya tufatar ya ciyar ya kula da lafiya har ya zuwa a yayi mashi wannan yara ko da ba sa zamna a tare to tana da nauyin shayar wannan da take yi ya ci gaba da ɗaukar nauyinta amma Allah ya ce fa in arda'na lakum idan sun yadda su shayan maku to fa'atu hunna hun, ku ba su ladar haƙƙin wannan aiki da suke fa in ta'asartum in kun samu kai ruwa rana ta ce ba za ta shayar ba fasaturdi'u lahu ukhra sai a kawo wata abiyata ta ci gaba da shayar da ɗan duk dan me a nuna nauyi ne akan uba ɗaukan nauyin shayar da ɗansa idan mun fahimci wannan kenan nauyaye-nauyaye da ke kan iyaye suna tafiya gwargwadon yadda yaro yake tasowa daga nan yanzu wannan abun mai kyau ne wannan abun mara kyau ne wannan abun ya dace wannan bai dace ba duka kada ka bari ka jinkirta game da ɗanka ka ce bari sai ya girma na gaya masa a'a musamman wannan zamani na social media in kai baka gaya masa ba to zai tsince shi a media saboda haka ya yi ba daidai ba nauyi ne a wuyanka ya yi kuskure nauyi ne a wuyanka me ya kamata nauyi ne a wuyanka ana fara tarbiyyar yaro tun kafin ya kai shekara bakwai tarbiyya ta hanyar nuna haka daidai ne haka ba daidai ba ne da damanmu muna makara a wajen tarbiyya mu ɗauka cewa in ya yi hankali ma fara mai risala na cewa arjal kulubi lil khairi ma lam yasbiqu hashar zuciyar da za ta iya ɗauka alkhairi in an saƙa mata shi ita ce zuciyar da sharri bai riga shiga ta ba kafin alkhairi to mu mukan bari har sai sharrin yi kaka gida sannan mu zo saƙa alkhairin sai ku ga sharrin ya koro alkhairin a sadda za ka ce ma yaro kaza sai ya zamanto ya yi wayan sanin shi bai san wannan abin alhali kuwa da bahaushe ya ce tsuman tun tana ɗanya ake lankwasa ta to akwai buƙatar sammako a zuciyar yaro kafin wani abu ya shiga a yi sammako ya zamanto abinda zai fara sani abinda zai fara ji abinda zai buɗu baki da shi alkhairi ne ba sharri ba sannan mu kiyaye akan cewa yayin da za ka ƙoƙarin ɗora ɗanka a kan alkhairi ka fara da haɗa shi da Allah ba haɗa shi da kanka ko wata dabara ta rayuwa ba tuna da abdullahi ɗan abbas yana ɗan mitsitsin yaro annabi rahma ya ɗauke shi a kan abin hawa jaki ko doki ya ce ya gulam inni u'allimuka kalimatin kai yaro ƙarami ɗan firit zan gaya ma wasu kalmomi in ka kalli kalmomin za ka ga mu yanzu muna ganin a bari sai ya zama maciwon sannan mu fara bayyana mashi su shi yasa sadda za mu gaya masa zai ce haba baba an makara mu yanzu baba bamu da lokacin wannan abubuwan ka banni kawai gem nake yi in na gama na saurare ka ko yanzu nan muna da wani program ba za mu samu sauraren wannan ba ko kana faɗi yana ganin ka kamar wani shiriritacce don me wani abu ya rigaya a zuciyar nashi ya ce ihfazillaha ya ka diba kaurin imanin da ke cikin kalmomin wai yaro ƙarami za ka fara ce ma ka kiyaye Allah ta dokokinsa shi kuma ya kiyaye ka a ƙarƙashin kalmar ihfazillah yahfazak ko nan ka tsaya zaka ga duk matsalar da muke da ita shi ne yau mu ba mu kiyaye Allah ba muke son Allah ya kiyaye mu wannan ba zai yiwu ba ihfazillah tajidhu tujahak ka zama na Allah sai ya zan shi kuma ya zama cikin matsaloli da damuwarka ƙa'ida kenan in ka rungumi Allah shi kuma sai ya rungumi matsaloli da damuwarka ya zama gatanka ya zama idanka ya zama kunnanka ya zama bakinka ya zama hannunka ya zama kafarka hadisi ya tabbatar da wannan saboda haka ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka me ya ake kiyaye Allah shine ya ce ka aika za ka dage ka kai ya ce ai kaza ka dage ka aikata yaro karami fa ake gaya ma wannan ihfazillah yahfazak ihfazillah tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al umma law ijtama'u ala an yanfa'uka lan yanfa'uka bi shay'in illa ma qad katabahu Allah lak ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا ما قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجحفت الصحف dan Allah jibi zurfin tauhidi ƙaramin yaro aka aje ana gaya ma wannan ku kalli kuskuren mu a wannan gabar shine yanzu da zaka shirya cewa zaka kai yaron ka makaranta ban ce kada ai makaranta ba lalle ai amma sai a samu mistake sai ya makara to ka kalli hushin da kake akan ya makara a makaranta da kuma hushin da kake akan ya makara a masallaci in kai comparing ɗaya ne ka iya ma kusan dukan shi akan makaranta kuma fa ina nufin mana makarantar boko amma dan bai sallah ba ko a jikinka ka gaya mun ta yadda za a yi ƙwalwar shi ta saitu ba yadda ƙwaƙwalen 'ya'yanmu za su saitu sai mun ɗora su da Allah domin ɗan adam abinda Allah ya halicce shi naturally ne in ka raba shi da Allah to zai yayo shirme kuma ba yadda za ka yi ka controlling nashi amma in ka haɗa shi da Allah to baka da matsala duk abin da ya shafi sauran rayuwar shi za ta saitu shi yasa lallai a ba 'ya'ya jur'a ta imani ma'ana kamar wasu abinda za ka ce a sha da safe a sha da rana a sha da yamma shine jur'a irin yadda za a ce wannan maganin ka sha da safe ka sha da rana ka sha da yamma na tsawon kwana uku ko tsawon kwana bakwai ko tsawon wata guda kun san me yasa saboda wannan shigar da yake a hankali a hankali shine zai ma jiki tasiri to shi ma yaro yayin da kake kwankwadar da shi sanin Allah ba gaba ɗaya za a yi rana guda a yi a gama ba yana buƙatar na safe da na rana da na yamma kuma yana buƙata a ja lokaci ta yadda za a ba shi cikakken rigakafi daga miyagun al'amuran da ke faruwa a cikin al'umma wani abu da malaman tarbiyya suke cewa da za a samu mutum dubu bari in aje tarbiyya in ce gini don ita ma tarbiyya kamar gini ne da za a samu mutum dubu suna gini a mu rage mutum ɗari suna gini kuna ji na ginin nan yana ɗanye sai a ba mutum ɗaya dama a ce kana da ‘yanci abinda suka gina ka rushe kuma nan an sanya rigen geto ne so ake a gawa zai winin to aka ce in sha Allahu mutum ɗayan nan sai ya rinjaye ɗarin nan ku gane wannan me nake magana ko in maimaita da za a samu mutum ɗari na gini yana ɗanyen shi a ba mutum ɗaya dama zai rushe kuma zai rinjaye su an gane wannan da kyau ya ce to a harkar tarbiyya mutum ɗari ke rushewa mutum ɗaya ke ginawa kana ganin za a ci nasara ne ko za a samu matsala ina ganin fili take cewa to yanzu da za a ce mutum ɗari su rushe abinda mutum ɗaya ya gina la shakka ɗarin nan da gudu za su rinjaye ɗaya yau me ma zai iya ginawa so yanzu a fagen tarbiyya mutum ɗari ke rushe tarbiyya mutum ɗaya ke ginawa mutum ɗayan nan kila malami ne in ya dawo gida uwa ta rushe uba ya rushe aboki ya rushe society ya rushe talabishin ta rushe da zai saurara ya rushe kan titi in ya taho ya rushe shagon ba da ya je sai ya rushe za a yi ana ganin a haka mai zai ginu ana tare da ni akan haka mas'alar cewa ka sa ma yaro Allah Allah zai zamanto da wannan duk wani fikira da za ta zo Allah ya taimake shi domin in ka kasance tare da Allah sai Allah ya kasance tare da kai kuma duk yadda fawan ko ƙarfin guguwa ta taso idan mutum ɗaya na tare da Allah to wannan ɗayan sai yarin jayi guguwa akan haka sai mu fahimci cewa a wannan gabar cusa ma yaro ya fahimci in baba baya nan Allah na nan ya fahimci Allah fana ganinka ya fahimci Allah bai son wannan abu ya fahimci abinda da kake kuskure ne Allah zai ma hisabi wannan kalmomin za ka ga kamar ba zai gane komai ba amma a gaba su za su girma tare da shi ya gane cewa abin da di ya yi Allah na kallon shi don haka ba zai rufa rufa ba don baba bayana amma ku kalli yaranmu idan baba ya tada su kai ku tashi ku yi sallah in ya ɓace su ma da sun leƙa sun ga bayanan sai su ja bargon su ai ba dawowa zai ba ya tafi kenan mun je ya tada mota bare kuma yaro ya yi ya je wani gida da ba a sallan ma shikenan dama baba ne ke takura mana kuma yanzu baba ba shi nan sai ya koma ya lalace shi sanya maimakon mu koya ma yaran mu tsoron mu kan muto mu koya masu tsoron Allah sai ya zamanto wannan tsoron Allah ya kiyaye su a rayuwa Haka nan, sanin cewa abu kaza ba mai kyau bane a cikin abin da ake gabatarwa game da abin da ya shafi rainan yaro baya ga nuna mashi Allah a koya masa kalmomi irin na alkhairi musamman addu'o'i makamantan azka annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yana ce ma Hassan da Husaini suna yan ƙanana kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama suna ƙanana saboda haka yaro ƙarami ya iya sanin kaza in ka faɗa shi ne daidai kaza ba daidai ba ne ya tashi da kalmomin addu'a kai ma uba baka nan zai zamanto shi ke iya ba kan shi kariya daga sharrin shaidan da abin da ke kenan so yanzu ina ganin tun da mun gama wannan shimfiɗa sai mu fara muhabara Abin da ake ƙoƙari a ɗora uba a kai shi ne, addu'a da safe addu'a da rana akan Allah ya sa ɗanka ya zama salihi annabawa sun rinka wa junubni wa baniya an na'budal asnam Allah ka kare ni ka kare ƴaƴana daga bauta ma gumaka daga karkacewa daga fanɗarewa wannan addu'a annabi zakariya yayi annabi eh, ibrahim yayi annabi yaqub wa wassa biha yaqub bani eh, ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimu annabi yaquba ne ya tasa ƴaƴan shi yake ce masu kai ƴaƴana Allah ya zaba muku addini na kwarai kaf ku saki ajali ya zo muku sai kuna kan doran addinin gaskiya akan musulunci sannan bayan ɗaya taso kai ne wanda za ka tsaye ka san wace makaranta ce ya kamata in kai yaro na ba kuma dan fentin makarantar ba ba dan ita bace ake talla a television ba dan wannan makaranta ba ita ke da facilities da sauran abin da muke kalla a'a tana da wasu product da ta taba fidda wanda aka yaba a irin hali da ɗabi'a da tarbiyyarsu tana da wasu malamai masu ba da tarbiyya apart from knowledge da za a iya cewa na ilimi kakka damu da cewa eh na zaba mashi inda yake turanci mai ban mamaki ko na zaɓa mashi inda za ka ga cewa ba ma a hausa amma sai ka tambaya ana nuna masu abu kaza ba mai kyau ba ne abu kaza mai kyau ne daga nan ne ake barin saiti za ka ga muna da manya waɗanda sun yi nisa amma in ka dawo suna da bala'in ƙwalwar wayan da za su ƙara ziro guda uku akan abin da aka ba su na alƙalumma ba su da wata taƙawa da za ta nuna masu cewa haƙƙin da ba naka ba za ka gamu da Allah akan haka shata kan shi mawaƙin hausa cewa yake in aka yi ilimi babu hankali to sai a waye gari illa a cikin al'umma kana da wayo na fita hankali amma baka da wani tsoron Allah da zai nuna ma abin da ba haƙƙinka ba ba haƙƙinka ba ne in ka saci kayan al'umma za ka gamu da Allah to sai ka zamanto yanzu kana da computer science ka karanci yanayin da kowane password za a iya sanyawa domin a samu wani security na kaza kai kana da yadda za ka iya cracking wannan password ka shiga ka yi barna shi a yau za mu iya jin yaron da shi ne ya ba da secret na mahaifinsa aka shiga bankinsa aka masa ɓanna me yasa saboda rashin wancan saitin yanzu tsabar ya iya lissafin ya iya kwamfutar ya iya turancin amma kaɗai abin da ya rasa bai da wancan saitin da zai kare shi daga yin ɓanna ce sa sai ilimin ya zame mashi makamin illanta jama'a makamin yi ma jama'a mummunan haɗari yasa wata rana wani wani tabi'i da ya zo ya samu Umar ɗan Khattabi Umar ya dibi kaifin kwalwarsa sai ya ce irin ka ba a bari su haɗu da miyagu sai a yi amfani da ƙwalwarka ka zame ma al'umma wata illa babba so a yau matsalar da muke samu kenan game da yara mun kai su sun iya bala'in turanci da har yafi na uban sun iya lissafi da har yafi tunaninka sun san wasu sirri na abin da ya shafi na'urorin nan na zamani to ka gaya min baba by mistake ya ce maka ina son kaza a account ɗina ka ce haba me za ka yi da su sai ka gaya min kawai sai ka wayi gari ka ji an ja kaya daga cikin kayan ajiyarka ka rasa daga ina yaro ne ya taɓa me yasa saboda kai ba digital ba ne dama kai analog ne na da ne shi suke da wannan zamanin waya in ka miƙa ma yaro ko ka sa password haka suke ɗan diba wai za su gano fatan ɗin da ka sa ashe wai ana iya ganewa ta zanen da kai na hannu ba mu ni sai na ɗauka wai yaran nan sihiri ne ko me ashe ashe sun fi mu yau don haka ba mu da wata dabara illa mu haɗa su da Allah wallahi shi ne zai fidda mu amma mu ce wai mu ma muna da wani wayau ba mu da shi ba CCTV kake takama da shi ba akwai yaron da ke sa mata bargo ya rufe in zai banna shi yana kallon ka kamar yadda ka san mu a yanzu kamar mu Hausa mane ne ba wando yaro na ƙasa na kallo ka gaya min wace barazana za ka yi mashi yana kallon ka siriri kai kuma kana kallon shi yaro karami kuma yanzu kwalwar tasu na ta ma fi ƙarfin abin da kake gani dukkan yaran digital ake haihuwarsu ka kalli yaro da waya za ka yi mamaki wa ya koya masa yau ka sayo sabuwar waya kai baka gama gane kanta ba amma ka miƙa mashi ka sha mamaki so saboda haka eh mun iya zaɓen makaranta wadda za a ce ai syllabus ɗinta daga british yake direct ne amma ba ma kallon wannan haɗarin da za su zame ma kansu da za su zame ma societinsu sannan idan ka ɗaga kaɗan za ka iya samun suwaye abokan yaranka suna da matuƙan matsalar tasiri yayin da yaranka zai tashi daga gidanka yana kallon abokin shi ko tana kallon ƙawarta ta fi uwarta ko ya ga abokin shi ya fi uban shi don haka idan abokin nan ya ce mashi haka za mu yi wallahi bai sauraron uban a shekaran jiya aka zo min da ishu na wani yaro ya kama shaye-shaye daga wannan miyagun abokai da za a cilla shi dama shi kan shi bai da saiti sai kuma ya ga wani aboki wanda ya ƙayatar da shi shi kenan sai ya rungume shi yanzu waye role model naka abokina waye wanda yake ɗora ka a tunani abokina a ƙarshe sai ya zamanto in uba ya faɗa zai kalli shi kuma abokin shi me zai faɗa lokaci ya yi amma na san ta kenan sai ku yi haƙuri abu goma da zai sanya mu iya rainon yaronmu mun san kowa na son ɗa na ƙwarai har ma annabin rahma yake cewa in mutum ya mutu babu abin da ya rage mashi a duniya sai abu uku ɗa na ƙwarai da ya raina tarbiyya mai kyau har yaron nan yake masa addu'a sannan ya ce sadakatu jariya sai kuma ya ce ilimi so mu kalla yayin da muke son 'ya'yanmu su zama na ƙwarai to dole ne mu yawaita addu'a dole ne mu kalli suwaye abokansu mu raba su da miyagun abokai ta 'yan dabarun da muke da su mu haɗa su da kyawawan abokai dole ne mu ja su jika don mu ga me suka yi ba daidai ba kuskurenmu shi ne in kana da yara biyu ɗan ƙaramin sai ka rinka wasa da shi ɗan wanda ya tasa da ya matso sai ka daka mashi tsakar da tafi shi kenan yanzu in yi waje sai titi ya rungume shi sai ya samu soyayyar da bai samu ba a wurin uba ƙarshe kaga ya zama mashayi yaron can da nake gaya maku an kai shi rehabilitation center ya kai ga abinda uwar take gaya min cikin yanayi na baƙin ciki ta ce duk wata muna kai dubu ɗari hudu a santan nan amma da ya riga ya zamanto mashayi ta window ake jefa mashi kwaya. su kansu wannan santoci ba lallai ka ce ɗari bisa ɗari gyaran halin suke ba domin wancan ya kawo karkatacce wancan ya kawo karkatacce karkatan wancan ta fi karkatan naka yanzu makaranta aka kai shi ta me ta karkacewa saboda haka maimakon ya dawo ya gyaru sai kaga kamar irin ku yi haƙuri irin correctional center da ake da su a yanzu ta yadda za a kai wanda ya saci ɗan ƙaramin abu sai ya gamu da criminals manya-manya su fara ƙozashi suna sa kare ka ɓata mana sana'a kai mai kai aka kawo ka in ya faɗa sai su ce wawa wannan ya ce ni kan ubana na fili. saboda haka yanzu yayin da ya dawo cikin society yana kallon yan ɓarnar da ya jiya aka kai shi ƙarama ce yanzu zai dawo da kangarariyar ƙwalwa mai ɗauke da mummunan hushi da tashin hankali shi kan shi sharrin da ke tare da shi ya fi ƙarfin shi haka za a maido shi cikin society abinda suke gaya min ita uwa ke gaya min ta ce wallahi yaron nan yanzu ya koma ko an kawo shi gida da kan shi yake hawan mota ya koma rehabilitation center me yasa zai koma ya fi son can fiye da gidansu kuma dole akwai wani abu da yake samu can wanda bai samu ko a ina kuma duk wata ta ce sai sun biya dubu ɗari hudu yanzu abin da ma ya mallaka bayan rasuwai mahaifin yaron har abin kusan ya ƙare na gadon shi a cikin abin da suke kaimawa sannan kamar yadda muka iya sani harkan miyagun ƙwayoyi harkan luwaɗi harkan lesbianism na maɗugon 'yan mata da namiji ya bi namiji a yau cikin matasa wani abu ne haddis wala kowa ya waye gari kawai yana kallon ka ne amma shi ya riga ya san wata kwana da yake zuwa ya sheke yasa. mun kai su boys quarters BQ mun masu duk kayan alatu mun sake su uwa ba kwaba a nan suke yin abin da ba za ka iya sanin iya sharrin shi ba makawunansu saboda haka yan uwa tun ɗazu an nuna min lokaci na so in ci kurkuɗa ita muhadarar ta zo a dunkule amma dai wannan abubuwan da na lissafa suna daga cikin abin da za ka bi ɗanka ya tashi na ƙwarai kuma mu yawaita roƙon Allah ya mana mafita sannan hukuma na da gudunmuwa wajen tada yara su zama na ƙwarai kamar yadda iyaye ke da nauyin da za su sauke kamar yadda society shi ma yana da shi kakka ga yaro ya fanɗare ka ɗauka ai ɗan gidan wane ne fanɗare wannan sai ta shafi yaranka. sannan wuraren da ake buɗewa na shakatawa within the estate ko kuma a tsakiyar unguwa ko a tsakiyar gari za ka ga ba kasafai akan sa ido bisa taɓarɓarewar da ke faruwa a wannan gurare ba event center da ake ce ma event center bukukuwa da 'yan mata ke tafiya kai hatta wanda ake ce ma lesson teacher mai ɗan ɗaura ƙugun nan ya zo a ce su tafi can BQ ya koya ma yarinya wayek don ta samu ta zana mas da English akwai da dama an same ta da ciki na waye maimakon ta samu waye to dama gaye ne an kuma bar shi daga shi sai ita saboda haka sai a ga wayek da haka yan uwa mu iya kokarin abin da za mu iya mahadaran faɗi gare ta amma dan abin da na faɗa ana duk abin da ya zagaye wuya a iya kiran shi sarka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ma abin da muka faɗa albarka ya kuma gyara mana ƴaƴanmu ya saita su ya ba mu ikon kamanta abin da za mu iya saura kuma ya shige mana gaba ya gafarta mana mu. masu gudanar da wannan masallaci tun daga limamai har ya zuwa sauran waɗanda ke ba da gudunmuwa da ma dukkanmu gaba ɗaya ine mana addu'a Allah ya mana albarka gaba ɗaya yadda muka taru nan Allah ya tara mu a gidan aljanna a yi haƙuri da yadda aka ji muhadarar kamar hatsin bara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم wa الله